bainar lissabi tsakanin lissabi wa bainar zatil armadi da kuma tsakanin zatil armadi dama idan za su fara waƙe sukan fara da bigire e sukan fara da wata waƙiya kamar ko kayan zongo a wuri ko a bakin ruwa ko a kan duwatsu ko a gindin bishiya ko wani abu wa ajiz minal jiza'il lazi bi habibihi ajdasu asda'il ashiru ƙetara mana minal jiza'i daga wanda a jida su kaburbura asja'il ashiri na jikun waje waɗanda suka wuce bi habibihi ke ƙarƙashin wannan kwarruka ɗin makabarta kenan wato ka wuce ta waɗannan kwarruka wanda ƙarƙashinsu akwai kaburbura na mutane kenan warba alar ilmu hili hunai atan inna rubu a rabi ukal bil akmadi warba sauka alal rab'i akan kufai almuhili wanda ya sauya hunai atan zamani innan rubu'a ko ya ce ai inna rubu lalle sauka a wannan rabi wato rayuwa wato damuna ce ta zuciyar wanda bakin ciki ya kashe ko wa ifil maɗiya ala diyari a hibbatin kanulin ya sami na zama nil an kadi wa ifil maɗiya tsaye da dabbobi raƙumanka kenan ala diyari a hibbatin a gidajen masoya kanul giyasa sun kasance masu agaji ne minar zamanin an kari daga wannan zamani mai matsi wa iza mararta fa in humu azinu ilaika awil mana tsilatar dudi wa iza mararta in ka zo wucewa kuma fa hayyi ka gaida hayyiya zuriyata in humu azinu ilaika in sun yi izini gare ka a wilma ko in ko ba su izini ba fa to ka gaida su dai ka gaida ainihin masaukai na wannan wurin tardudi sai su amsa ma qaumun azizun jaruhum lakinnahum yaslu bihim an walidin wa maulidin shine wannan a ƙa'ida ta balaga wai azammu fi miradil mati ƙaumun mutane ne azizun jaruhum makwabcinsu abu girmamawa lakin na sai dai aibinsu yaslu bihim zai zare da barinsu wato alwalidaini uwa da uba wa da kuma da ƙasarsa ya manta da iyayensa da ƙasarsa ya dawo musu min kulli zi to yawaye